ka yi haushi yayin jiki a wasu lokutan ba a fahimci bayan Allah ba ba a wulaƙanta su da yanke hukunci duk da haka mahalicci zai saka wa duk wani bawa da ya bayar da abin da ya kamace shi ya kasance da aminci har ƙarshe bawan Allah Paul ya ba da labarin yadda ya ci mutuncin duniya da kuma amincinsa ga Allah Paul ya bayyana ina tsammanin Allah ya nuna mana manzannai na ƙarshe kamar yadda aka yanke musu hukuncin kisa dama an sanya mu abin kallo ga duniya da mala'iku da mutane mu wawaye ne saboda almasihu amma kuna da hikima cikin almasihu ba mu da ƙarfi amma ku masu ƙarfi ne an rarrabe ku amma ba mu ƙasƙantar da mu ba har wa yau dai muna fama da ƙashin ruwa muna cikin talauci ana bugunmu ba mu da gida kuma muna aiki da namu hannayen duk da an raina mu muna sa albarka ana tsananta mana mun ɗaure da aka ɓata muna roƙonmu an mai da mu kamar ƙazanta na duniya shafewar komai har yanzu ƙorantiyawa hudu dugo tara sha uku darasi bayan Allah yawanci suna fuskantar sukar wasu ana tsananta musu kuma ana fuskantar sukar zage. ko yaya Jehova zai saka wa bayansa da suka kasance da rauni yayin gwaji zai taimake su a duniya ya kuma girmama su a sama don haka duk mutumin da ya bauta wa Allah a kowane irin iko dole ne ya fahimci cewa ƙoƙarinsa ba a banza ba ne mutanen da suke shan wahala kuma suka dage ga Allah za su more fa'idodinsa mahalicci zai ɗaukaka sunansa a rayuwarsu domin duk mutane game da marasa imani su yi shaidar ikonsa alheri da kuma cetonsa addu'a ya Allah ina roƙonka da yardarka ka sanya ni amintaccen bawanka wanda zai kasance da aminci a gare ka ko yaushe kuma ina addu'a domin sauran bayanka a duk duniya da fatan za a ba kowa ƙarfin hali da ƙarfi don yi muku aiki da lafiya ka ba mu ikon yin la'akari da bauta muku burinmu na yau da kullum bari ayyukan bayinka su yi ‘ya'ya saboda mulkin ku, bari ayyukanmu daban-daban su kai ga ceton rayuka, domin shaidan ya iya kunyata kuma ya yabar sunanka, domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin ta. Amin.